من الشيطان الرجيم وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليقولوا من ورائكم ولتحت طائفة أخرى ولتعت طائفة أخرى لم يسلوا فليسلوا معك وليأخذوا ذكرهم وليأخذه حفاظ وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أبا من مرضا أو كنتم مرضى أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تقل للخائنين خشينا واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يرتقون من الناس الناس ولا يستحقون من الله وهو معهم وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا ضللتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا إن الحمد لله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 ɗan godiya ga Allah na ɗaukakin sarki ne ba mu iko karanta wannan mulki na tafiya a ƙur'ani mai girma a irin wannan rana da muke yau sha uku ga watan ramadan alifin yau da yau da arba'in da uku ba da ramadan Allah sallam sha hudu ga watan hudu lafiya dubu biyu da ashirin da biyu wannan shi ne mutum na takwas ko ranar shi ne mutum na tara a wannan shekara na hamdulacin abu hurera gudu muna aya ta ɗari da biyu ɗari da ɗaya ɗari da biyu jiya ko muka yi inda Allah subhanahu wata ta'ala ya ba wa mu'minai wata mafita ta wata bukatar su da Allah shi ya san bukatar kuma ya ba su da za su biya bukatar su bukatar su ta yin sallah cikin yanayi na damuwa wannan abu ne da dama Allah kwamiti shi ya ci ɗan adam ya san yanayin ɗan adam to shi ya sa lokacin da cikin wani tashin hankali da matsatsi da damuwa Allah ta ce wasu ta'ilin da sabri wasu sallah da mataimakon Allah ta hanyar juriya da kuma yin sallah haka inda marta mutum zai sallah mun za da hukun da aka ce idan azaba amru idan wani abu ya dame shi Allah ya tabbata sallah ta aihina biya ya bilal bilal kira mana sallah sauki kamar rangon da kuma duk abin da suka taso wa al'umma su inda ruwa ku ce an yi eh, eh, zazzafin wata ko rana ko makamacin haka za a ce a je a yi sallah ko sha da fari ta ce a je a yi sallah to haka ne dan adam ya kamata to Allah zai duka cewa masu jihadi ko masu gudun makiya a hanyar yin hijira ko makamancin haka suna buƙatar su samu ainihin makusanciyar alaƙa da Allah subhanahu wa ta'ala to sai Allah ya ba su mafita kuna cikin gudu kuna cikin damuwa da tashin hankali ku farko ta sallah amma farko tsaya da za a sanke ku azabtar da ku a ne ku Allah ce ga yadda za a sallah kun faɗi cewa an faɗi hanyoyi daban-daban na yin sallah ɗin wanda shi ne kira kasur siba inda za a rage tsawon sallah za a rage wasu rukunan sallah duk saboda a samu da ba da kula da ayin da take ayin da ya sauwa kar dai a basalla shi ne babbar ainihin manufar Allah su kamtara da hikimar a cikin al'amari sannan kuma akwai ƙasar al'adar wanda idan mutum yana tafiya wasu babu tsoro a cikinta su zai iya yin ƙasar al'adar idan suka haɗu akwai tsoro kuma akwai yanayin tafiya za a yi ƙasar al'adar da ƙasar sifa a tare idan kuma babu kowane to sai a tana cikakkiya wannan ƙarshe Allah ya ce ne karba kuskura ko rabu da makaman karba kuskura ko rabu da makamanku ko me aka ji aka ta ko kun yi ɗaukar makami ko kun kasa saboda yanayi ruwa ko yanayi na rauni da rashin lafiya to ku zai zaman to a cikin shiri da tanadi shirin ko ta kwana kafin makiya da far ya zaman to kuna da wani wata shi ne ɗan shi rukun kiyaye ku ɗauki mataki su zama cikin shirin ku don kwanan takatsantsa inna Allah al'adil kafirin alamun muhina hakika Allah ya ya azaba ta kaskanci ta kafirai shine malam da cewa daga cikin azaba da Allah ya da wa kafirai shine abin da ya umarci mu'minai da shi na cewa duk inda zai ga yansu su kai musu farmaki kan su daga musu kafa su yi ainihin tsakanin bibiyar su kowane irin yanayi kuma zamanto a cikin shiri kowane irin yanayi ta yadda kayan faran ba za su samu wata mashiga za su cutar da musulmi ba ban ma a hakan sai Allah wani bai sanya musulman su zamanto wata wani kayan aiki ne nasa Allah subhanahu ta'ala wajen ɗanɗana wa kafirin na da su a cikin wannan shirin da aka musulmi yi sai Allah ya ba musulmin dama ta hau kan wuyan makiya Allah subhanahu wa ta'ala na jabjar da su nuna musu iyakansu don san cewa musulmi ɗin ba san wallah ba ne ba kuma sai da musu al'adun ya sa albarka a cikin ƙoƙarin musulmi da ake na ƙanƙani sai ba musu sun samu nasara akan maƙiyansu to bayan wannan sai Allah zai ci gaba wannan magana ta masu ainihin yaki da sallar tsoro sallar yaki ce sai za ka bai tumu sana ta fakurun ma yaman da tsoro da ma'ana bin riko sai da kuma alantun ba a fi musala inna sana ta kare ta almu'in da kitabun mawuta nan ma wani umarnin da Allah ke gawa mai ta yadda kowane yanayi dai yana da hukuncin sa can an ce idan a cikin yaƙi ga sallar da za kuma sallar nan ita ma ɗaya daga cikin makamai ne na wannan yaƙi ɗin kuma da muka faɗa to idan kuka idan da sallah idan kuka idan da sallah sallar nan ta tsoro to kuma sai aka samu mutuwa إذا كذا قضيتم الصلاة نقول إذا تسلى أو تسلى في الطرق فاذكروا الله تلقوا أنبت الله قياما وخروجا هو أتعيه هو أظنه وعلى ذنبكم هو أبشنتليه وشيغا بدأ أنبت الله شيغا بدأ ميميتا هاي لله ده سبحان الله ده الله أكبر wannan zikirin da ake na bayan sallah da sauran zikirai makamanta da su ku ci gaba da yi ko da kun gama sallah ɗin saboda haka idan ita da sallah kan matafiya kan matsorata ta yaƙi ballantana sallar da ake ta zaman lafiya sun an ita da sallah ta ne azkar fafkurullah ko ambaci Allah kuna cikin yakin nan a tsaye kuke yakin ko a zaune kuke yakin ko a kwance ne to ku ta ambatan Allah ne a kowace irin yanayi wannan yana mana muhimmanci ambatan Allah su mana wuta shi ne malam mamu sa'adi yake cewa idan kuka yadda sallar surutu ku ambaci Allah a dukkanin yanayi ga ku amma a nan wajen an an keɓanci sallar tsoro da an bato cewa a yi sallah a bayanta saboda wasu faruwa daga ciki cewa zuciya zuciyar dan adam gyaranta da rabautarta da morewarta yana tabbata ne idan aka koma zuwa ga Allah idan aka ƙaunaci Allah idan aka yawaita ambatan Allah ta kira ne a gare shi sannan zuwa suka samun mutuwa shi sa mafi tsohon mutane sune ne mafi ambatan su ga Allah subhanahu wata'ala annabawan Allah da manyan jagorori a tabarkin Allah kuma ta kullum Qur'ani ne a gaban kullum Allah ne akan harshen su to wannan sai ba su nutsuwa sai ba su kwanciyar hankali to da ma sallah ba zama nufin take ita ma sallah ta ce da ambatan Allah duk mutum a sallah ya ce Allah wa akbar sani Allah liman hamida kowane nutsi cikin sallah rabbana wa lakal hamd duka ambatan Allah ko ya shi aiki in ka tada ma Allah ya amma in ka ruku ma Allah ya amma in kana tsayan ma kana karanta maganar Allah shi ma ambatan Allah babban ambatan Allah mai kenan Qur'ani to shi yasa Allah yana so ya ce to ko kuma yadda sallah ku bar ambatan Allah shi gaba da ambatan Allah daga cikin fa'idodin da ya sa aka ce haka ne sha ita sallah zikirin da ke cikinta abin da yake tabbatarwa na samun imani da jaddada imani shi za ka yi sau biyar a yi, to kuma lokacin da ake yin ta a cikin yanayi na tsoro wannan nutsuwar da wannan zikirin da wannan zuzunawa da zuciya take yi ba a same ta yadda ya kamata to shi ne za ka a ɗora wannan gajiyawa a cika wannan gap da aka samu a cikin sallah bai dauru ba sosai sai a shi a dinga ambatan Allah subhanahu wa ta'ala da an irin da sallah ya ita subhanahu wa Ta'ala. alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah Allahu Allahu Allahu la ilaha illallah la ilaha illallah duk abin da ya tsawoka na zikiri da wanda muka sani wanda ake yi guda kafin nan uku da cika mafi su la ilaha illallah wa la lahu da kashe da sauran duka alkafin da mutum ya sani ana buƙatar lokacin da ya salla irin da tsoro to ya cika sata da wannan abu to kuma dama shi zikiri Allah zo ya faɗa a wurin cikin Qur'ani cikin sunan cewa yana ba da tsuwa yana taimakawa wajen tsigewa yana ba da nasara kan makiya ayyuhal ladina amanu idza laqitum idza laqitum fi'atan fasbutu wa zkurullaha la'allakum na kuma mine idan kun haɗu wata ƙungiya ta abokan gaba za a babata to daure jure ku kafe kuma ku ambaci Allah da yawa shi za ki sunna ce ta mujahidai a ko'ina dinga kamar gobe Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar wannan yana bada tabbatuwa Allah ce la'allakum tuflihun in kuka yi haka kuka hakura kuka kafe ba ku gudu ba kuka da ambatan Allah to a haka za ku samu rahota a haka za ku samu nasara to haka ya kamata idan kun gaba da wannan sallah ta tsoro to ku yawaita ambatan Allah domin ya tsara maka samun nutsuwa da tsara maka ƙarfin gwiwa da zama sun iya tsigewa da daurewa da cijewa da rashin fargaba za ku iya tunkarar da kai wannan mu dinga ɗaukar izina inda mu ba yaƙin muke yi ba ba mu san yan alaƙar da ruwa da yaƙi yana iya zuwa koyaushe amma in bai zo maka ba ai rayuwa ma ta da kusa ita ma akwai kamcina da yaƙi sa'uwa da yawa na fafata da rikicin rayuwa da yaƙin ya masara ma ai yaƙi wanda zai fita da na zai dosa ba ko kuma in je bai san jiya abin da ya bar kasuwar yau da ya samu ba kullum yana yi canza wa yanzu abubuwa a ciki Ku za a cikin damuwa tashin hankali a cikin izina Allah ka yawaita ambatan Allah a tallaka ka daji ka tallaka da kyau sun da baka cikin irin wata yakin da za a cikin kana gudu ko ana ban ko galabi za ka yi sallah ka iya kayan ka amma tun da sallar akwai nau'i na tawaya a ciki shi gyan irin wani sallah kai ma cikin damuwa kai da tunane-tunane mai karo da gida mai za ka samu gida mai karo a kasuwa mai za ka samu iya ƴan uwanka iya iyayenka iya danginka iya iyalanka abubuwa na firgici da yawa wannan laifin da maka yawo a cikin su lokacin sallah ka ɗan yi kama da na wancan to kama da ka samu dama ka yi da sallah din to ka cike shi ɗan jibin da aka samu cikinta da yawan ambacin Allah subhanahu wa ta'ala ko yaushe da mantu da ka samu dama ka rike zikiri ko alƙur'ani ko ainihin arkar na hailala da tasbihi sauran awar da ko da tarbi a hannunka ko ba tarbi a hannunka ya zama cin yana suna Allah yana maimaita ambatacce yana fadi sai da kuma a zanen fiye fa akwai musala idan kuka samu kuma nutsuwa aminci ya tabbata tsoron ya yi rauni ko ya gushe ku da ku suka samu hutu to fa cin musala ta wajen da wajen akmal ku cika sallah a basu tuffar da ta fi dacewa zahiran ko bafina sallah ku yadda ya kamata ne ba wai ta ta wuce ce ta wuce ta ka ta wuce amma in sallah ta fara zuwa wata sai ku sallah cikiya da nan da sharaɗanta da komai da komai sallah yadda ya kamata inna salata kanat al-mu'min kitaban kuta domin dama sallah akan mu'minai farilla ce mai lokaci farilla ce mai lokaci saboda haka ka kiyaye lokacinta kuma ka kiyaye yinta ka tabbatar cewa ka yi ta a bisa yanayin da aka koya maka saboda sallah wajibi ce kuma sallah ta da lokaci cikakke wanda duk musulmi ya san shi ya ji alaƙa mai mana nan ga suka shekara tun na biya ba darasin da muke kenan cewa shi ne lokacin mafita shi ne lokacin darura shi ne lokacin ranko lokacin damuwa lokacin taba'i duka wannan wanda a masallatan musulmi duka haka ake san su aikace to ka riƙe wannan lokacin sallah da an ce mai sallaka ka wuce ya tsawaka mai sallaka ka yanayin da ya tsawaka har ma abin da bai faɗa ba mai jimi ranar salloli aka haɗa a zahar da aka lokaci ɗaya ko farkon lokaci ko a lokacin kala ta farko lokacin azhar ko muka ɗauki azhar cikin lokacin da azhar biya da ta, bayyana don magana cikin tafiya balantana ne ya yi haka magariba da shayi shi ma za ka yi hajji a lokacin guda duk wannan ya faru ne saboda kana cikin da ruwa idan da ruwa kauce ya kai da sallah a yi ta yadda ya kamata ala hal za mu ga cewa Allah ubangiji bai kyale musulmi bai masa abuwa akan zikiri ba bai masa abuwa akan sallah ba Allah ubangiji ya ce mana ne sallar yadda ya amma ce Allah a cikinta in mun yi dar cika sa gidi, in muka samu nutsuwa kuma to a yi ta cikakkiya ba tare da an gajarta sifarta ba ko an canza mata tufa ba ba tare da an canza mata adadi ba komai a yi shi yadda ya kamata to kuma dama duk abin da aka yi ce maka rufe sai aka yi maka rago ne aka maka to ai lokaci ne na wannan da aka baka idan kuma lura ta shige sai ka koma normal ka shiga da abin da yake a gaban ka to bayan wannan abun Allah ya fi cewa ولا تهنوا في ابتغاء القوم ولا تهنوا في ابتغاء القوم ku bayan Allah musulmi kuna nan kuna ta ganin ta kuna shan wahala kuna shan wajen neman abokan gabanku wajen faɗa da abokan gabanku kar ku kuskura ku ji rauni a zuciyarku la tahinu ay la ku wala kar ku kasala kar ku rauni wajen neman makiyan kafirai wajen jihadi da kuma jatse kofofin da aka afo muku. akwai wani mutum ka afiba riba shine inda ake jin makiya za su hauro muku sannan za su fito wajen za su fito wannan wajen a samu wanda suke yan tsohon farko yan neman shahada su za fara ganin makiya su ne za su zamanto shamaki su ne za su zamanto waihi da su makiya ta su faɗo wannan sai shahada sai jarumai akwai wanda ta yaki a zama dole yake iya in yi zai cin maka a gida amma da zai tare hanya yana tare in makiyan nan sun zo da karfin inda su fara sai ku rage musu ba mamaki sun bukar muku shallake amma kafin shallake kudin sun ɗan maki da su sun ɗauke musu lokaci can an gida kuma sun tura musu ɗan saƙo ko an tura musu siginar ake cewa an ba su gina cewa ya fa sun to sun taso ko ma sun zo nan da nasu daga wannan na farko farko tsatsa ai sun fi kowa shan wahala sun fi kowa farin mutuwa ba da yawa ake tsayawa ba da ita uwar jikin girgan jikin sojojin ko rijina tana can tana jira wayan nan kuma yan tarbe ne a kasa ba ƙarfi ake mutu marabata ce na kana na cewa wanda ke marabata kamar kana zama kullum kana jira ba ka zo ba amma kullum cikin da haji ke kafin makiyan su zo ana salon da maka da kana cikin yaki kuma ka ɗauki makami ne kana kai hari ana kawo maka to da kai ta ɗaukewar mutane a gaba da yawa shine kashin al'amma ya da zana amon su ya yi wani amon su biyu wa kaji wara fi riba fi gadi fi an gadi mutum shi ne alaƙa cewa kar a cikin yakin ku da gadon ku dinga jin tsoro ku dinga samun mutuwar zuciya yi ku fi sanyi mu wannan shi ke jawo mutuwar ainihin soja ma gaba daya da ka ji tsoro magana ta tsaye manzana ku sulana da cikin mu'ujizojin da yake gode wa Allah da su yake da kansa kiyaye da su cewa wani tuntun da zombi da fiyar ta shahari in annabi zai je wajen jama'a wata ɗaya ka su ji yana shekara da su suka tuni sai su dabarbar shi suka su tsara a tsanin rundunar da ya kamata wata guda ke ce wata guda tsakanin kan da makiyanka ya gama firgita da kai ba da tsara kuma ya ganka gaba da gaba sai ka kirki ce to wannan shi ne abin da Allah yake ainihin jan kunnen mu ne shi a kan kuskura su dinga jin tsoro da firgici jikinsu yi sanyi kafin a zo wannan ainihin fagen fama a'a ku zama da ƙarfin ku zama da ƙarfin ku Allah ta in ta kunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun me zai sa ku ji damuwa me zai sa ku gida radadi ciwo zafi nan an sare ka in an harbe ka za ka zo nan dahun kamar kai ihu ko ma ta yi ihu kamar ma mutum na ce gwara mai a mutu ko wani lokaci ka lafi cewa to ai in kuna jin wannan zafin da ku kare wani su ma sa jin zafin su ma suna jin wannan zafin da kuke ji amma duk da aka ce taso muku sai sun ƙare wuyan numfashin sai sun gama da su sai sun hau kan wuyayen da saboda gino tsala wani yana ainihin yiwu mutane kirari yana ziga su kar ku raunana domin abin da yake samun ku narɗaɗi da wahala da raunuka to aina saman makiyan ba ko mutunci ba ne ba ba kima ba ne ba a mutunci a hankalci ballantana a musulunci da ni da kai muna shan wahala iri daya kuma ni kuma sai in lalace in zube in kiyan abin da ya kamata dukkaninku kuna cikin wannan zafin kuna cikin samun raɗaɗi kuna cikin wannan ƙalubalen to da haka to ba zai ba ne ba ku ku zaman ku ne masu rabbanci yani ku kasa yin yakin ku zauna har makiyanku ya zo ya samu dama a kanku nan ne nake faɗin labarin an tara da ake cewa ɗaya da shi zababin mayaka kuma mawaƙi a jahiliya sai zai ce masa ina mamaki yadda kake ainihin jarumtaka kai ta yaƙi kai ta yaƙi ba ka ja da baya ba ka buruwa sai ce ai ba na abu ne ba haƙuri ne ka shi kamar ya haƙuri gani ake yin shi ne wata halitta ce da ba in jari mai jari biyu ta halitta ce da ba shi ba mutum ba ne ba a na wadda hannu bisa sadauki ko sadauki ko ba shi da kashi ake samu ko mene ne shi ma na sa o mai kashi ɗaya da firisa mai kashi ɗaya ba na shi ba shi da kobi da za a kwakwalla aka ake gani shi sun bungume shi ko ba haka wani ba shi ma mutum da kamar kowa tsabar tabo ne da dagewa cijiyar ya ce ta zo ya ke so ya gaya don wannan sa inda yake yace ga hannu na nan za sa a bakin ya dan yatsa sa a bakin ka kai ma ka sa naka a bakin me ke ga 1 2 3 muna ta kiri din nan ciza ni ma in ciza kuma ya kan nan bawon ne sarki aka yi bashi ta cizo ni ma in ciza ga aikacin ka fara 1 2 3 ya cizi ya ciza ya ciza har cizi yana zuwa hannun an tare yana zubar da jini shi ma nan kuma yana zubar da jini ai wannan mutumin karshe dai sai ya saki hannun an tara ce wai yi Allah to wani abin da faɗa kaga shi an tara ya samu sauki kaga inda kisa ne sai da shi abin da ya kashe ya gama ko saboda ya riga ya ya saki ya saki ya jefar da makamuka in makarri ne aka zo aka buga aka buga aka buga aka buga ƙarshe wanda ya kasa sakin makamun zai ce da juya da gudu ya gudu ko da kar a kan masa kuma a haka ake kashe mutane lokacin da ya saki din ya juya lokacin za a kashe su shi ne jiyar kakan shi yi ma da ka hakura sakan ɗaya biyu ni ma zan ji hunde duk da yawon ni ma ina jin zafin ina jin ciwon amma daurewa ne zaune ina ƙarar da kai za ka riga ne kasa su shi ne wanda da ta gama ni su daji kowa ne ya daji zai samu abin da wanda ya fi dagewa shi ne mai nasara ba ka dagewa ne da kaɗai samun nasara Allah ya sa ku kuskura ku saki jiki to kuma ƙari akan haka in ta kuma ta'alamuna fa inna la alamuna kuma ta'alamu wa tarjuna min Allah ma la yarjun ku kuna da wata makoma kuna jiran wani lada wani sakamako wanda su ba su da wannan abu su ba su samu za su samu wani abu allolinsu ba su da aljanna babu alkur'ani a wajen sabin gaya mafi ga aljanna sai ku ga daɗinta ga babu sau daga ku kone ku dalilin ma da za ku ke daurewa banda kuma tunanin da kuke da shi na samun taimakon addinin Allah da tsayar da shari'ar Allah da fara da ainihin musulunci da shirya da batattu da ragaraga da makiya addinin Allah makiya mutunci makiya adalci tabbatar da gaskiya a bayan kasa duk wannan abubuwa za sa mumini ya zama to ya da ina da dauriya ina da cijewa domin wanda yake yaki yake hakuri saboda ya samu da hukar duniya kawai sarauta mulki kuɗi da kwashi ganima shi ke abin da yake so ya daure to ina ga kuma kake da kyakkyawan mutum kikkiawan fata balga tabbas sun cewa wannan hanyar da kake ita ce gaskiya kuma karshe kai ne zaka samu rabauta a wajen Allah subhanahu wa ta'ala to zaka lallai ba makawa sai kun jari sai kun cije kana Allah alimin hakima Allah ubangiji ya kasance ne cikakken sani kuma wanda yake mai cikakkiyar hikima ya san abin da ya kamata kuma ya tsora komai a mahallinsa daure cije ilimin Allah da hikima Allah ta tare da ku ba za ku samu matsala ba kalmomi ne kaɗan kalmomi ne wa na zai yi su zai kawo karku rauni wajen neman makewa ku je ku neme su ko ku tare su ko ku tare ainihin tsageren da ta'addanci su shata layi ko hana su cewa in ta kuru ta alamuna fa inna hu ya'lamuna in kuna jira daɗi? su ba sa jira dadi fa tabbina min Allah ma la yarju kuma ko kuna fata abin da su ba sa fata a wajen Allah kalmomi ne kadan da Allah ubangiji yawa to ainihin nuna bambanci tsakanin musulmi da kafirai a wajen fagen fama cewa mu muna da manufa babba muna da fata babba muna da abin da muke so mu haƙaƙa mai muhimmanci su ku ba ta ci cikin da uwan mutar da ake nunawa akwai wannan magana lokacin da aka kama shi da tattaunawa da shi da gwamna za a ce gwamnan turawa da suke kama garin haka yake ce masa ya ce kai ne za ka ce wahal da kanka da kai yanzu a hannu an kashe ta abu ya ce na ce ba za ka kashe ni ba ce an yi nan abin da nake ji shi ne kai kai ne ba ka da makoma kai ne ba ka da manufa kai ne kaskantacci nan da lokaci ƙanƙani in ka shaƙe ka karate ni tarihi zai faɗi ni kuma ina da makoma ga na gubar da kai ko na san yanzu nan kasar ni ban kashe ka wani zai kashe ka mutanen mu gaba ɗaya ba sa yi da ba sai da abin da ke zalunci kake so kuma abin da san wajen Allah ya kuwa da tsanani makamancin ɓangare irin wannan gaji a hannu an ko a hannu an ko a ƙafa amma zuciya ta kai da shi ta haka mutum mai manufa mai jihadi jihadin nan tawa'un irin na mukami ko kuma kowane irin jihadi ana ubangiji ya jarraba mutum da shi kai da mutanen da ba na Allah kuna maya a kan wata manufa zai ta manufarka sai da haɗe da Allah sai ita ce manufa in ingantacciya ita ce mai kai labari ko kai kai labari ko ba kai labari ba sai ta kai labari ita kuma sai an baka lada da commission kamar da za a ba su na alkhairin sha wannan gaskiya ta kai makura ta kai inda za ta kai har duniya ta tashi yanzu ana rubuta annabi Muhammad lada sai na Abu Bakar ana rubuta lada a cikin take wasu aka hani aka kashe su wasu ma da aka da aka kwakwale musu ido aka yanke musu gaba aka bude kirjin su aka ciro zuciyar su ko makamancin wannan duk an yanzu abu amma wannan ne ya jaza musu me ya fitar da su lada ta da tabbata daga Allah kuma addinin da suke yi wanda wayya a shi nan ya tabbata nasara kuma tana da ruwa kan wannan addini bayan wannan sai allah ubangiji ya shiga wani babu wasu ayoyi ne daga ɗaya ta ɗari da biyar har zuwa ta ɗari da goma sha uku ana takwas kenan wannan ayoyin suna magana kan wata kissa wacce irinta a tarihin dan adam ya bincika dalilin sako wannan ayoyi guda takwas ɗin wata karama da ta mutunci wata ƙima ce ta alƙur'ani adalci ne irin na Allah subhanahu ba, ta'ala dan adam duk inda yake duk iliminsa in bai tsoro sana da hasken Allah ba da ba zai iya irin wannan abin da Allah ya tabbatar a wannan ayoyin ba a lokacin da yahudawa suke madina suke cike da ainihin sharacinsu da wulaƙancinsu da izgilancinsu da inza da suke ji da abinda suka samu na sharri suka taɓa sani a tarihi na fitina na cizgunawa na matsawa a ta wajen su farara shi a kan musulunci akan musulmi akan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suna ƙarya tsage wanda ba taɓa yi ba ce an yi jigina ma za su zama ƙarya suna za su yi ta haɗa kai da kafirai na maka sun rafa fara sauran ƙabilu zo ya afka wa musulunci afka manzo Allah Muna munafikai na cikin gida wanda ya sa da mutumi, za su yi imani sai sun juya baya sai na ma kuma wani mutarbi'un ai mu mun raina musu wayo ne kawai muna tare da cikin muna tare cikin yahudawa ta haɗa kansu su dinga yada jita-jita kala-kala tsage da sharri da ƙarya har a kan mutuncin maza su zama kan da na aisha radiyallahu anha ce ta yi kaza ta yi kaza suna wannan ƙage-ƙagen a ce za a kashe annabi a yau matan musulmi tsare shi da nuka yi nuka irin wannan sharrin ana cikin wannan yanayin musulunci kuma lokacin da jariri yake an zo madina an kwato daga maka da kyar an zo madina an dan fara samun fahimta da mazauna gari ana ta shigo da musulunci ko musulunci musulunci irin habdar kenan a ga al'adu ga munafukai a gari ga yahudawa masu kuɗi masu fawa a haka musulunci yake a lokacin wani bantar sai Allah sallama lamarin ta ƙoƙari ne da za a haɗa kan musulmi musulunci amma a haka wani bai hude aka yi masa sharri aka yi masa ƙarya kuma alkur'ani ya saba da wani ayoyin barkaci aya da yawa zan ce wa aya takwas ɗin nan ƙuran da a ce wannan bai huda ba ne da ake masa bayan masa shi ne abin mamaki yahudawan su lokacin wahal da musulunci suke da musulmi sun takura wa mutane ba su warba ba ba su barka ba namiji ba ba ba jagora ba talaka ana cin wannan yanayin musulman su kuma ana tarere su ana dan hada kahun ana daina tsoron su ana su fahimci addinin ba yadda ya gabata su cire tsoro su cire ayyar abin da ke kabilanci kan yan gida kasan duk inda ka ce society ya gina kan kabila da gida-gida akwai wahala gidan nan kawai shi ne ɗan gidan mu ɗan gidan wani ɗan gidan mu kuma ba mutum ba ne ta haka ba annabi zai samu mutane haka ita fama da su to ana cikin wannan mayar. amma alƙur'ani ya zo ya ci a yi da yahudi a jashi kuma da duka wasan shi musulmi ne musulmi ne irin wani half da munafiki a ciki da wani wanda yake musuluncin nasa bai ma tabbata ba amma da so yana cikin musulmi na ga aka yi musulmi za a ba su amma suka haɗa kai suka ce da wanda yahudawan alkurani ce a'a ba yahudi ne mai gaskiya to shi sa malamu suka cewa wannan kisa su take irin da a tarihin musulunci a tarihin bin adama ma kusan babu irin an samu narwaya ta fuskoki da dama amma abin da suke nuna gaba daya cewa wasu daga cikin mutanen madina na faramin akwai katada ibn nu'man da babban sarifa sun yaki tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bayan an dawo an samu ganima an dan wafto wani abu kenan a hannun shawar da wucewa a shi ne ganimar lokaci in kuma sha suka fuskura suka ɗan taho hanya sun zama su suka kwace dukiyar musu masu hijira to sai annabi ce arama kura hanyar sai a rufa a je a karbo abin da suke su kura su wanda ya tsaya kuma a kashe shi haka suka ɗan yi suka ɗan samu ɗan abin da su rayu da shi a mutina na dama daga maka koro su a kai da gudu kowa ja ba tsaya ya cika wannan da iska ba ka ta dukiyarka ba ka ta gidanka wasu ma iyalan su ke bari a wannan yanayin to an je an samu da abin da aka samu har sayan abinci ake yi shi wasu rawaye shi rifa'a ya ɗan wani abinci wanda ake adanawa irin da rani zuwa ɗan lokaci a ɗan murmura wannan kuma abincin ba da hausa da kuma kayan yaƙi filkensa da filkensa da gari yaƙi sauransu duk ya tattara ya adana a wata baranda ta to ai kuwa sai aka zo aka fasa wannan abin da da dare aka kwashe abincin da kayan yaƙi filkensa da sansanin sannan abin na kaya da wasu takunkuna da wasu abubuwa da masu tsada muhimmanci ya kwashe saboda haka sai aka tuhumi wani gida akwai wasu ƴan wani gida wato ba su da komai kuma sa da zangar makon da samari a gida ba aikin yi ba samu ba su da wani wasu gona da girki ba da da yadda suke wasu ma da wasu an san cewa ba su da girki ba ne ba akwai wanda a cikin zancen bashir ko bushe. har ma yana yin waƙoƙi irin na shararanci amma dai suna abuwa ta yana musulunci kuma dukkan rubutu musulun sha kuma musulmi ne ce su ake su kuma sai shi mai kaya ko ɗansa sai zo ya ce mu zama ina da shi ba mai ƙarfi alamu suna cewa umma bin ubairi ko kuma bishiyar bin ubairi ko bishir bayan sunan mutum ɗaya ne ake cewa ban zama zunan kurwaya akwai bishir akwai bashir, akwai bushir haka suna su a gida su ɗaya daga cikinsu ya zo ya yi sata kuma shi wannan bushir dama ana tunan sa shi munafiki ne yana zagin sabon da za su lama cikin wanda waƙoƙin da yake na shiraranci amma sai ya ce wani balarabe ne na ƙauye ya yi wata ba shi bane sai ɓadda hannu to da aka gama za su lama maganar zai fara bincike sai shi farawa ya wuku mitin suke yan gida sun gane shi a ɗaya su ne ya mitin ya sata sai suka haɗu da tattauna sai aka ce su ai ba kin mu bane ba wataƙila dai a nan da za a ɗan nan ya kaje mana haka saboda haka sai aka ce su akwai mai hudi wani su ne

da sahibana bai bushar nan ya rasu Allah ba shi wannan aikin ba shi wanda bai wannan aikin wanda ya zata kayan nan ba yahudan nan ne yahudawa ne makiyan kuwa ne zai ji ne ya wannan aiki mun samu labari an ga kayan a wajen an ga kayan a wajen a je a duba saboda ka rasu Allah ka wanke dan uwanmu an gaya maka kana zargin an gaya maka kana zargin sa an ce shi ne ya Allah ya cire shi daga cikin zargi ka kare mana shi ka kare mutuncin mu ya Allah. in ba kai mana haka da rasulullah zai ga kuma lalace musulmi za tsane mu da kuma lalle lalle ka kare mu daga wannan tuhuma manzo sallama da ji labari an ce hayya ta cikin mutane ya magana ya ce wannan dan wannan ku da aka ce ya yi taka ba shi ya kana an gano sa gidan makiyin Allah wani za mu sa a ce a ɗauko su za ku sauransu wata ruwa cewa ta a familin da aka yi wasata suka tada bilin amma su aka kirawo aka ce musu ba ku kyauta duk dai magana da dai ko ba da ba da mimbar ba amma dai ya akwai mutane a wajen ya yi fada ya ce wani abin da aka yi ba ne ba wannan mutumin Ta ba ya yi gini akan maganar wa'annan da suka su biya su kuma sun gini akan maganar barawa kuma sun san cewa ba haka ba ne kasan san zuciya ba shi da wahala ɗan nace kuma lokacin renan imanin aiki renan imanin aiki mutane sun fara shiga musulunci suna san musulunci amma ba a riga an wato ainihin gama narkewa a cikin imanin tarbiyyar musulunci ba ta san farko farkon sabon shugaban lokacin akwai yan matsala sai a haka sau da ka nan lawa ya wannan magana ya yi wa wannan yan gidan ubairi bushayar ko wani ne a cikinsu ya masa uzuri sau da haka sai suka ainihin قال فاهد الرسول صلى الله عليه وسلم da فقال يا وتشيني شي ولا قتاده شي نزو جماعه صلى الله nake masa labari mutanen nan ba ka komai ba a kansu har yanzu ba ce komai ba sai wasu ya za ka wajen mutane masu mutunci masu nagarta ka shi su da fata ba ta da ka tabbatar ba ba ta da kasan hujja a kai ba shi kasa da yake cewa kai na jujjunan ta mun baki da cewa aka jin ba da abin hannu na gaba da dukiya ta mana yi mun sauki sai kuma a ce na bi abin da aka satan mana ya bi ta ya karya saboda ya ga annabi ya kusance shi annabi ya gaya masa magana da nauyi yace da ta da annabi cewa ya ji abin da mallaka a kawo ne ya bi mun sauki aka buga da annabi zama. ya gaya masa wani lokaci ya ji ba da ta sai ya zo wajen bakkan nasa shi mai kaya da sa'a

dan ka hukunci tsakanin mutane da abin da Allah ya nuna maka ba abin da kai ka sani ba ko kai ba Allah ne ya nuna maka gaskiya sai aiki da shi za ku tsaka mu da sai saboda haka kar ka zamanto mai ba da kariya ga masu ha'inci kar ka zamanto mai ba da kariya ga masu ha'inci shine wannan ɗan gidan bulun barik din hasiman ɗalibin mai ba da kariya lauya kar ka kuskura ka samu kanka a cikin irin wannan yanayi wastaghfirillah ka muka fara Allah muka da kake yawa ka tada. ka ce maka yayi kaza yayi kaza ya rasulullah tada da gaskiya Allah ya gaya wa saraka ka muka fara Allah inna Allah kana ghafurur rahim Allah ya yawan gafara ne ya rahama wannan ba annabi ka ake gawa ba su ma musulmin da suka shiga cikin wannan abun wanda suka dora manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan hanya su ne masu lafiya Allah ya tuku mu gafara Allah hakika Allah ne yawan gafara ne ne yawan rahama kada ku jayayya ga masu haɗin kansu kada ku zama yin jayayya a kan ainihin waɗanda suke yi wa Allah subhanahu ala ba daidai ba shine ayoyin suka ci gaba tafiya wa ya fi zama da kuma kisan harkar jayayya akan masu haɗin kansu inna la ilaha illa kana Allah baya san mai yawan ha'inci mai yawan sabo yastaquna min an-nas suna koyewa mutane wala astaghfiru min Allah fa in tabo wa Allah fa huwa ma'ahum Allah tare da su idan yubayyituna ma la yafhamu qawl a lokacin suke kulla abin da yake ba daidai ba wanda Allah abin ji ne da da shi ba Allah baya ta suna koyo wa Allah za koyo mutane amma su koyo wa Allah ba su koyo wa Allah Allah ya kallon su lokacin suke kus kus kus suke kulla ko ba da tattaunawa Allah yana sanar da su yana kallon su وقال الله ما يعمل من محيطا Allah ya tabbata mai cikakken sani ya kewaye da abin da suke aikata ha an mu ha'ula ya su an fil hajji duniya to ga kunan yau a nan duniya kun yi musu a kan kun kare su a nan duniya kuma ya zo da al'amar alfiyama kuma zai alfiyama kiyama kuma zai musu jayayya wa zai ba su alfiyama, an manya kuma alaihin fila kuma yi zaman tun musu lauya ya wani ya kare su ya yi magana a biya of them a maimakon sai zo dinga ba da jawabi a kofin misali to har da zuwa ƙarshen ayoyin yau mun tsaya a nan wajen aka tabbul musu ga abin da ya faru abin ne wanda yake na karamar musulunci na kima na manhajar alƙur'ani wanda ba da kirista wanda ayoyi masu dama suka fuka don adalci. adalci shi ne cin bayan tafiya a dina musulunci ba koyi ba murafinci ba yan gidanci ko yan garanci ko yan kasanci dan ɗan ƙasar mu ne kai ko kai dan kai dan gidan mu ne ko kai dan jihar mu ne ko kai dan dan fatin mu ne kai ba daidai ba dan ne daidai mutuciwan kai tsora ta kan wallahi an ta haka an yi Allah bai ba mu Allah bai bai kai je kalmar da Allah ke gaya wa Allah ake gaya na Allah mun zo ka kuma da dabi da ganin nuna maka da kai da yake ila ba kai ba mata in ya Muhammadu annaba ki ga wannan abu ka kuma magana ta girma magana ta girma da yake Allah ya bari annabi ya rubuta nuna ba kai Allah ba bar annabi sunawa ya tsoron ba amma dai Allah yana yin abubuwa irin wannan dan ya ba mu darasi dinga nuna mana inda abubuwa ke faruwa صلى الله عليه وسلم ga annabi Muhammad sallallahu alaihi da barka da mabiyan da ayyuka shan kiyama Allah dora ma aka tabarkin su Allah hada mu da su gidan aljanna ya ubangiji ya ba mu ikon dorewa kan tabarki har mu cika da sakal da imani kuma ba da Allah wanda da su Allah da mutama Allah ka bai da jinmu wannan hadari da aikin ta samu ruwa sai kuma ga hadari da iska Allah sun zama da da yanayi su ke fahimta da abubuwa da mun ruwa ko da albarka kama da mana albarka subhanahu wa ta'ala mishkilana illa na a da suka jiya kuma Allah ta kira manya-manyan mazayi masu malamai da malamin ƙwarani da wani babban ɗan agaji da katare kuma na inda izala na wata lokacin da zaman kubutu a nan kano duk da cikin kano duk mun zau muna za su a tayar duka ta ni ɗaya da sai kuma na dinga sati biyu mun haɗe shi a wani ta a kan da amma da Allah wanda ya kafa amma ana cewa su ya goro wanda mutu shi ne su da kuma ɗan rikin su motar da kan zuwa rikin ya mamu da duk Allah kuma Allah ta tsaye mashi jiri a wajen kuma da mutuwa da alili a cikin Allah sun kula da bayan nan kan da Allah sun yi ya inganta mu da kuma kusa bayan mu subhanahu wa ta'ala da shi da ya da da da da